cikin awa saba'in da biyu ba eh. kuma baka loda kati ka biya rancen ba duk kudin da muka samu akan layin za a caji layin a biya rancen malam ka fahimci ba ne ta da Allah Eh na gane na yadda ko ban sa kati ba za ku caji wanda kuka gani a ciki ku cire ko yawwa haka ne malam To, to yanzu ki diba yanzu to ya za a yi zan ƙaro rancen naira ɗari in kuka ana ni kuma daga nan zan canza layin kawai mu samu dumukin da ku. To Malam, don ka samu damar dokarin ta naira dari biyu, za Allah kaɗan ne tauraro dari biyar, tauraro dari biyu alamun naira. Ni ba yi ilimi ba, ni ɗan ɗan agoyi ne cikin dayi nike ban san ma tauraro ba. Ya bai yi, tauraro wanda ki gaya man da gwari-gwarin gane. Aya, <laughs> ka ba wa wani wayan ka taimake ka dokarancin da Allah. Kin gane ko yanda ake rance kawai shine na iya ni in ki sai man layi kawai in ƙara in yi ne naira ɗari in kuma kin iya kawai in duba in sai gulo da atm. Za ka iya yin rancen kamalan kana bukatar yin rance ka yi rance da Allah daga wata jihar ne kana kiran Ina jihar Kaduna. A cakarar kuma da Allah a Kaduna? Wajen Rijana. Wajen gida da Allah? wajen rijana baki jina ne yan rene wayo. Malam da Allah wannan rijiyar nan naka da kake fada tana a giwa ne so ba ne ko ku ba. A mu dalla kire na ma hankali na ce maki rijana ba ki san rijana ba an yi Abuja. Binin gwari kenan? A uwar binin gwari dalla hanyar Abuja an ce maki. Wato nufi na shirya, bene ne sunan mun hukumar da kake kirin mu malam? Kin san kin san zuba. O to gurin ne kake? Eh ina cikin zuba gefen zuba. So na gode don.